daidai da 23 ga watan jun shekara ta 2015 a ci gaba da tasirin alkur'ani mai girma da muke cikin tasirin al-misbahul munir fi tahzibi tafsir munakathir na al-imam imaduddin abulfida ismail bin kasirin ad-dimashqi allah maɗaukin sarki ya gafarta mashi har yanzu muna ƙarƙashin tafsirin ayoyin suratul lukman inda allah maɗaukin sarki yake fayyace mana ayyukan imani sannan yake daddale mana ayyukan da mutum in yayi ko dai ya bar musulunci ko kuma yana nan a matsayin shi na musulmi amma kuma ya aikata haramun wasu daga cikin ayyukan da mutane suke aikatawa kai tsaye allah maɗaukin sarki ya bayyana fushin shi da aikin kuma ya bayyana fushin shi ga su masu aikata wannan aiki daga ciki akwai lahawul hadis wanda muke dabdala muke kan tattauna bayanai a kai wannan ya kai mu ga ɗauko tafsirar ƙor'anul karim na al'imam muhammad bin salihin al'uthaimin a inda yake fitar mana da fa'ida daga cikin fa'idojin da wannan aya da muka karanta ta shida da kuma aya ta bakwai da Allah maɗaukin sarki ke bayani akan lahaul hadis idan ba manta ba a karatunmu da ya gabata mun kai gafa har sai da mala ya fara buga mana misali dangane da wasu daga cikin wasanni da ake na motsa jiki da cewa idan waɗannan wasannin suka zama masu shagaltarwa akan ababen da Allah madaukakin sarki ya ɗora ma bayi na wajibai to su ma fa waɗannan wasanni na motsa jiki za su iya shiga cikin lahawul hadis kinan musulmi in yana da tunani fa da kan gado ya kamata ya gane irin hannunka mai sanda da Allah madaukakin sarki yake mai tun a baya dan haskaka maka abu dan nunnuna maka baka gane ba har ya kai ga Allah madaukin sarki fa ya fito karara ya gaya ma ga abin da yake so ga abin da baya so idan kai kaza zai haifar ma da matsala in kai kaza za ka sami yardan Allah da haka Allah madaukin sarki ya fara suran nan shi sa ya zame mana wajibi mu kula Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin kafin mu ci gaba da jin abin da malam Muhammad salihin al'uthaimain ya kawo ku bari mu yi shimfida da sharan fage da waɗannan awoyi guda biyu daga nan sai mu dasa daga inda mu kwana a jiya allah madaukin sarki ya sa mu dace na'am minash بالله rajim <clears throat> min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزواً أولئك لهم عذاب مهين وإذا تتلى عليه آياتنا ولى مستكبرا كأن لم يسمعها ولى مستكبرا كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرا فبشره بعذاب أليم to idan mun fahimci abubuwan da malam ya shimfiɗo bayanai a kansu a wancan karatu da ya gabata za mu gane yana ƙoƙarin tabbatar mana da wata ƙa'ida ne cewa a duk lokacin da abu ya zama halal ne sai ake ƙoƙarin gwama wannan halal ɗin da wasu abubuwa waɗanda suke na haramun ne to kai tsaye wannan abin ya zama haram shi ne ba ya ɗauko mana ƙwallon ƙafa da sauran ƙwallaye da ake bubbugawa a duniya da cewa idan suka kiyaye wasu ƙa'idoji da wasu shari'o'i na Allah to wannan ƙwallon za ta iya zama halal ba sunna ba ba musahabi ba ba wajibi ba amma idan wannan kwallon aka gwama ta da abin da yake makaruhi to kenan kwallo ta zama makaruhi idan aka gwama kwallo da abin da yake haramun to kenan kwallo ta zama haramun shine mala yake cewa kullul mubahat mu fahimci dukkanin abin da yake halal ne a shari'ance izaktarana biha biha ma yaqtadi muddin aka gwama wannan halal din da abin da yake hukuntar da wannan abin ya iya zama haramun to yaqtadi tahrim malai ce kai tsaye wannan abin yana zama haramun ne ta konu haraman abin zai zama haramun kai tsaye kuna gane misalin da malai yake yi kullul mubahat duk abin da yake na halal misali fura ai fura halal ne to amma sai aka zuba mata wasu sinadarai sai zama yau in an sha ta za ta bugar to yanzu fura ta zama haram kun gano wannan kaza idan tarana bima yaktadi tahrim takunu haraman idan aka cuɗa ta aka gwama ta da abin da yake hukunta za ta iya zama haram to anan ta zama haramun kai tsaye kun fahimci wannan to haka misali mu ɗauko dai ƙwallon bayyana al'aura a waje to wannan haramun ne a musulunci to kenan ire-iren waɗannan abubuwan bayyana al'aura ƙeta yin ihu tozatar da lokacin sallah caca da dai sauransu da suke shiga cikinta waɗannan abubuwan ne suke hukunta cewa ta zama haramun ana fahimtar wannan da kyau ko duk abin da ya zama ko da abu ne fa na wajibi na addini idan aka shigo da abin da yake na haramun ne to wannan abin ya zama haram misali kai ne ka zo za ka karanta alkur'ani mai girma kaga dai karatun alkur'ani mai girma ibada ne karatun alkur'ani dai wajibi ne to amma sai ka saka kiɗa kana karatun alkur'ani kana buga kalangu kana karatun alkur'ani kana kada kalangu in amma magana sai ka ce ayayin allah kake karanta sace gaskiya ne ayan allah kake karantawa amma ezak tarana bima yaktadi harim idan ka hada karatun alkur'anin da abin da yake hukunta shi abokin gwamin haramun ne mali ta kono harama wannan karatun a lokacin ya zama haramun idan ka samu ɗan tijara zai ce la illallah yanzu ƙur'ani ya zama haramun sai mu ce ba ƙur'ani ne ya zama haram ba abin da ka gwama ma alƙur'anin ne ya zama haram idan ma da za a matsa gaba ibn al-hajj mai madakhal ya ce duk mutumin da ya ɗauki ɗa ya haɗa da karatun al alkur'ani to wannan mutum ya zama kafiri kuna fahimtar wannan shi sa ba ma al alkur'ani irin wannan shegantaku da za ka ji mawaƙa wani lokaci suna tsakiyar waƙa sai su ɗauko aya daga cikin ayoyin alkur'ani sai su kutso su sako ta a cikin wannan waƙa nasu da suke yi a lokaci ɗaya kuma ga kiɗa yana tashi wannan bai halatta ba al'umma annabi kuna fahimtar wannan da kyau ko ka'idan dai duk abin da yake na halal ne ko abin da yake na wajibi ne sai aka haɗa wannan abin da wani abin da shari'a ta hana to wannan abin gaba ɗaya na zama haramun duka ana fahimtar wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu yau ga wani misali ma a bayyani mutumin da zai je aikin haji sai ɗibi dukiya na haram sai yi guziri da ita duk hidiman da zai na tafiya aikin hajjin shi to da dukiyan haramun ne wannan aikin hajjin ya sunan shi kun gano wannan abu ne na addini amma ektorina sai aka gwama shi bima yaktadi taharim ga abin da yake hukuntar da cewa wannan abu fa to zai zama haramun ne ko zai iya kasancewa haram ne to wannan abin da ya shiga cikin harkan addini ya kono haraman ya mai da har na addini ma ya zama haram kai ne za ka sha lemun kwalaba na halal sai aka ɗan ɗibi guda na giya sai aka ɗan sirka to yanzu wannan kwankwalatu guda da aka sarka a bokitu guda na lemu shin ya halatta a sha wannan lemu ya kuna haraman ana fahimtar wannan don bayan da za a ka iya ware wannan daga wancan to wani zai iya cewa alaga ta malam yanzu ba za mu iya ɗauko hadisin ni? mai aiki da shi anan ba ai huma baunin ba'id Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa mu kula kada mu miƙe ƙafa don mun ji malam Muhammad bin Salihin al-Uthaymin yi magana a kan ƙwallo a jiya ai shi shi nan yanzu mun samu dalilin da zamu ci gaba da bugunta Ki ta dukanta amma in ta cika ka'idojin da musulunci ya ɗora mata Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu mala yace wa izaktarana biha ma yattadil wujub sarat wajiba duk abin da yake na halal ne to sai aka gwama shi da abin da kuma ba zai yiwu ba wannan abin sai da shi dole kuma abin da aka gwama nan wajibi ne to shi kenan wannan abin da da halal ne to yanzu ya riga ya zama wajibi kuma misali kai ne ka shiga aikin soja sai aka ce ba za a ɗauke ka wannan aiki na soja ba sai ka je ka yi training ɗin ƙwallo an tabbatar da ka iya wannan ƙwallon sosai to yanzu yin wannan ƙwallo a wajenka wajibi ne ana fahimtar wannan duk abin da ya zama an haɗa shi da wajabci misali ba zai yi kai sallah ba sai da alola to yanzu alola ta zama wajiba saboda ita ma sallar wajiba ce kuna fahimtar misalin duk abin da ba zai samu ba ma la timul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi ba zai samu ba sai da shi to shi ma wannan abin ya riga ya rikide ya zama wajibi ana fahimtar wannan duk abin da yake halal ne sai aka gwama shi da abin da yake haramun to wancan halal ya tashi daga halal ya zama haramun haka duk abin da wajibi ne ba zai samu ba sai da shi to wannan abin na biyu shi ma ya zama wajibi wannan ka'idoji ne na usul malai yake kokarin kawo mana ana fahimtar wannan da kyau jama'a malai yake cewa li'annal mubah saboda abin da yake na halal bi zatihi kat ta'allaku bihil ahkamul khamsa mala ya ce duk abin da ya zama halal ne a zatin abin shi halal ne ta ma yana da alaƙa da waɗannan al'ahkamul hamsa misali ahkamul hamsa na farko wajibi na biyu haramun na uku makaruhi na hudu mustahabbi na biyar halal kun fahimci wannan waɗannan su ne al'akamul hamsa idan kai abu sai aka ce ma hukumuhu bawon Allah wannan abin da ka aikata menene hukuncin shi a shari'ance abin da ake jiran aji ka faɗa ka ce wajibi ko ka ce mustahabbi ko ka ce halal ko ka ce haram ko ka ce makaruhi kada abin da ake jiran ka daga faɗi kenan su ne al al’amsa to duk abin da ya zo na halal ne yin shi to amma sai ɗaya daga cikin waɗannan abubuwan sai ya shiga cikin shi to yana ɗaukan hukuncin wancan da ya shigo ɗin misali kai ne kake jin yunwa sai ka ga abin saidawa sai ka kwata ka ci kakka ɗauko wancan ayan da allah maɗaukin sarki ce ke ce illa manittarra kaza kaza a ji wannan irin wannan 'yan kwaci ɗan ka sami yarinya alale ko ɗan wake ko wake da shinkafa irin waɗannan yaran marasa natsuwa su ɗan tare yarinya a lungu su dimurmushi kwano biyu kawai su tsere to yanzu cin ɗan wake da cin alale da wake da shinkafa menene halal ne ta ma yanzu an hada shi da kwace ko sata kwace da sata mai hukuncinsa a shari'a yanzu cin wancan dan wake da shinkafa da wake da yi menene haram ne ana fahimtar wannan da kyau ku cin da sata ne amma misali mutum da yake cikin dokan daji a matsayin shi na matafiye ya nema abin da zai ci ya rasa abin da zai samu ya ci rayuwar shi ta ci gaba sai ya haɗu da mushe yanzu cin mushe a wajen shi haramun ne a musulunci sau da ƙur'ani ya hana amma yanzu da ya shiga cikin halin yunwa halin damuwa halin bukata mai tsanani to yanzu cin wannan mushe a wajen shi da waɗannan buƙatu suka taso shi gaba ya hukuncin shi yake halal ko musahabbi ko makaruhi ko wajibi ko haramun ya danganta idan misali in bi ci ba galabaita kawai zai yi to cin wannan mushi a wajen shi halal ne idan ya zama a mataki na biyu idan bai ci wannan mushe ba lallai zai mutu to cin wannan mushe a wajen shi ya zama wajibi idan ya zama in ya haƙura ba zai galabaita ba amma a gaba kaɗan zai iya samun abinci da zai iya ci na halal amma yana tsammanin mai yiwa ya rasa mai yiwa ya samu to irin wannan yanayi na mai yiwa mai yiwa mai yiwa da ya fada to cin wannan mushe a wajen shi makaruhi ne kuna gane wannan da kyau ku to haka hukunce-hukuncen suke tafiya duk abin da ya zama na haram ne amma kuma sai wasu abubuwa suka shigo cikin shi to shari'a na kallon wannan abu a mahanga mai kyau duk mutumin da bai iya usul ba kuma bai san yadda ake aiki da waɗannan ƙa'idoji na usul ba to zai saka al'umma cikin matsala an fahimci wannan zai rika shigo da abubuwan da ba addini ba ne yana cewa addini ne zai iya kawo abubuwan da suke fusata allah maɗaukakin sarki a cikin addinin mutane kuma yana gaya wa mutanen cewa wannan abin ne ma allah ya fi so sau da bai san abin da yake yi ba jama'ar annabi kuna fahimtar wannan ko shi za ku natsu ku fahimci waɗannan ƙawa'id da mala yake kawo mana misali sa tufafi mutum ya rufe al'auran shi a musulunci menene wajibi ne to amma a matsayinka na namiji sai ka sa tufafi mai ruwan goro ko yalo kaga wajibi ne aka hada shi da haramun din da shari'a ta hana wannan wajibi wajibcin ba zai je sirka wancan ba sai dai wancan haramun din da ya shigo ya bata wannan wajibin ba za ka ce to eh yanzu ai zan rufe al'aura na ne ai Allah ne maɗaukin sarki ya ce mu rufe al'auran mu ai duk wannan gama hayaniyanka zaka komo ka nutsu sai a gaya maka da shari'a ta ce kai haka sai kuma aka baka dama kai duk abin da kake so to haramun ne kun ji ɗaya to amma sai ya zama mutum ne bai da tufafi baki ɗayan shi Ƙila an tare shi a wani lungu 'yan kwace sun kwace tufafin sun mai da shi ya zama huntu tsirara ya leko bakin gari sai wani ya gan shi sai ce ya subhanallah hau mahaukaci ko mai hankali ce wallahi wani kaji abin da ya same ni ɗazu-ɗazun nan ne shaƙiyin yaran nan sau kwace man tufafi na ko kuma ya je bakin teku ne ko rafi ko kogi yana wanka kawai bai farga ba sai ga ruwa kawai ya tafi da tufafin nashi to sai wanda ya ce to kawo ko ba wasu tufafi da zan iya baka ka rufe al'auranka sai tufafin da yake mai ruwan gora ne ko yalo ne yanzu ga wannan haramun ne sa su gaɗa namiji ko ya ce tufan alharini ne kaɗai ya saurar wanda za ka iya rufe al'auranka da shi kaga sa alharini gaɗa namiji haramun ne to amma yanzu cin da ya shiga halin bukata yanzu wannan bukatan halal ce to ta halattar mashi da sa wannan tufafi din rufe al'auran shi wajibi ne to yanzu sa wannan tufafi na alhare ne ko mai ruwan kwai mai ruwan gwaiduwan kwai ko ko mai ruwan goro ya ɗauka ya sa irin wannan hali na matsanancin bukata to ya zama mashi wajibi ana fahimtar wannan da kyau ko Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ma'ala ce kama huwa ma'arufan waɗannan ƙawa'id ɗin ai abubuwa ne waɗanda suke sanannu ga malamai da kuma ɗaliban ilimi da al'umman da Allah maɗaukin sarki ya baiwa suna matsan majalisoshin ilimi da za a iya fayyace musu dokokin da Allah ke so Allah ka sa mu dace ma'ala ya ce wata harimul halal ashaddu min taharimil haram to bari ku ji wani irin karatu mai mahimmanci wata fa'ida mai kyan gaske da ya kamata ce al'umma su natsu su fahimce ta Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani yana cewa wala ta ƙolo lima ta sifo alisinatu kuma alkariba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala Allahil kar ku sake ku riga kallon abubuwa haka kawai a bisa raɗin kanku a bisa son zuciyanku a bisa ganin damanku da tunaninku na yau ku ci wannan halal ne ko wannan haram ne kawai ku koma ku yi ma'alla ƙarya sai ce innan ladina yaftaruna ala Allahil kadhiba la kaga masu kirkiran ƙarya suna danganta ma Allah madaukakin sarki to ba za su yi nasara ba matawun kalilun za su ji daɗi a lokacin da suke yi ma Allah madaukakin sarki ƙarya wawayen da ke sauraron su za su yi masu tafi su masu kabbara za su birge jahilai a daidai wannan lokaci shine kaɗai ɗan jin daɗin da za su yi amma a ranar tashin alkiyama Allah ya ce azaba mai raɗaɗi tana nan tafi shi sa lokacin da kafirai a zamanin annabawa da suka gabata suka rika nuna ma annabawan ku halatta mana haram in kun yi wannan to za mu imani da ku da abin da Allah maɗaukin sarki ya aiko kun da shi annabawan sai ce a'a ba zai yiwu ba saboda su sun san haɗarin halatta haram ko haramta halal kafirai sun ta buƙatuwa zuwa ga annabi cewa lalle in ya biya masu wannan buƙata tasu to gaskiya za su yi imani shine ta hanyar ya canza alkur'ani au baddilu sai ce ma ya kunu li an ubaddilahu min tilka'i nafsi a yau za a ga malamai suna ƙoƙarin justifayar ra'ayoyin mutane da nassi ƙoƙarin zuwa da bayanan ƙa'idoji na shari'a don yi daidai da ra'ayin masu saurare wannan abin ko haɗarin shi yana da yawa shi sa malamai ku ji tsoron Allah ko da ba za ku yi abin da Allah maɗaukin sarki yake so don ku samu tsira ranar gobe kiyama ba to wallahi ku ji tsoron Allah zunuban mutane da kuke ɗauka sakamakon ɗora su da kuke yi a wata shari'a daban ta ra'ayinku da son zuciyanku saɓanin ta Allah Allah ku bari in ba haka ba za ka ɗau zunubinka sannan za ka ɗauki zunubin duk wanda ya ata ta dalilinka mai amfanin baɗi ba rai jama'ar anabu kuna gane wannan to wannan ka'idan da malam ya kawo yake cewa wata harimul halal abin da yake na halal ne mutum ya kalla keke kirikiri ya ce wannan abin haramun ne ka haramta halal ƙarara malam yake cewa a shaddu wannan ya fi tsanani min halilil haram sama da halattar da haramun domin al’asul fi kulli shay'in al'ibaha a cikin al'amuran rayuwa na yau da kullun da bayi suke mu'amalantan al'amara a cikin rayuwansu to komi halal ne illa iza dallar dalilu ala taharimihi sai fa inda aka samu dalili karara da ya zo ya bayyana cewa wannan abin da yake mu'amala ne daga cikin mu'amalolin mutane to abin ya zama haramun to ka zo ga kalli halal ka ce ma halal haram to wannan ya fi tsanani sama daga kalli haram ka ce ma haram halal ina fatan mun fahimci wannan don dama halal ɗin ya fi yawa malin zai mana misali malin ce da annan laha yuhibbu an yuyassira ala ibadihi saboda kowane janibi daga cikin janubobi na rayuwa da ibada Allah madaukin sarki yana son zuwa mabaye da abu ne wanda zai sauwaka ya sassauta rayuwansu wai wasi alahum kuma Allah yana zuwa masu da abin da zai zama mai yalwa ne gare su ba mai kuntatawa ba la yumkin an nuqaddima ala shay'in wa naqulu bai kamata ba gare mu duk girman malantanmu duk faɗin fahimtanmu duk abin da muke tinkaho da shi kawo mu tinkaru wani al'amari na rayuwa da addini na rayuwa ne wannan abin tsura ko ko addini ne tsura mu ce haza haramun wannan abu haramun ne illa dalil sai inda dalili karara ba ka cewa abu kaza ai babu kyau ko abu kaza ai da kyau ko kaza wajibi ne ko yin kaza haramun ne sai in kana da dalili karara mai dalili shine alkur'ani da sunna kadai mutane so da dama suna karanta bakin larabci sai su ce ai wannan dalili ne akan cewa abu kaza shari'a ne ko abu kaza wajibi ne duk mutumin da ya fahimci maganin ibn al-qayyim da muka karanta a cikin kun salafiyin alal jadda za ku gane cewa akwai abin da ake kira fatawa ba a gina addinin mutane akan fassarar wani malami ko fahimtar wani malami ko ka'idan wani malami ko fassarar da ya fahimci wani nassi da shi sai in an ɗibi waɗannan abubuwan da malamin ya zo da su an gwama su da hadisan annabi ko ayan alkur'ani an saman ma maganan wajen zama in ba haka ba mala yake cewa mafi kyan abin da ya kamata a yi shine kawai a ci birki a aji wannan fatawa ba a ce komi a kanta ba kanta ce komi kan rayuwar addinin mutane ko kuma in mutum zai yi fatawa ko ya aiki ko ya umarni da ita ya ce ya halatta kada ya ce wajibi kare ce mustahabbi kare ce sunna ballantana ya kai ga hukunta duk wanda bai aiki da fatuwan wani zuwa ga kafirci ko fasikanci ko zalunci ba kuma zai iya yiwa a ce ya halatta ita fatawar ma a batta ina gani abin da makaranta kenan Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin to shine sai mala yake cewa dole ne sai mutum ya zo da dalili kuma dalili abu ne kadai Allah ya ce annabi ya ce in ba maganan Allah ba maganan annabi to sai dai ka zo da ijima'i ko kuma kiyasi ingantacce in ko ba ɗayan waɗannan ba to ko lalle sai dai a ja birki a shiru in har ka iya zuwa da abin da yake fatawa ne to sai ka ce ya halatta don ka lura da waɗannan maganganu da waɗannan bayanai da wannan taujihad da muke ƙoƙarin yi wa mutane to za ka fahimci mafi yawancin abubuwan da suke haifar da ruɗani cikin al'umma wallahi fatoyi ne fatoyi nan bin su halal ne amma kai ƙoƙarin rikidar da su su zama wajibai akan mutane wanda ya bar wannan fatawa ya wancan malamin da ya wancan fatawa su kwada shi da ƙasa kawai ce mai azzalimi ko fasiki wani lokaci masu tuɓe mashi rigar musuluncin shi Allah shi kyauta mala yace li annana mas'uluna an haza yawmal qiyama kun ga wannan matsala to wallahi mu abi baɗan tambaya ne a ranar tashin alkiyama sai Allah ya tambaye ka kan duk abin da ka taɓa faɗi ballantana ka faɗe shi da yamun musulunci ballantana ka faɗi wannan magana a madadin Allah a madadin annabi a madadin addinin Allah ka wakilci al'umma ka faɗi magana gare su sun karɓa alhali wannan maganan ba daidai ba ne ka shirya tambaya da Allah madaukin sarki zai maka shi sa yi da kawai daga buɗe baki ka ci halal ne ai haram ne akwai waɗanda fa suke irin waɗannan fatoyi na karambani don kawai su ba wasu da suka san sun yi fatawa kishiyan abin da suke a kai haushi malon wani ya ba da fatawa iri kaza ya san fatawan daidai ne amma don dai ya ƙoƙarin nuna malon wani ai ba malami ba ne sai je nemo wasu dalilai na shiririta sai ya zo da su sai ce to ai wancan fatawan ba daidai ba ce to da su malam yake magana kiri-kiri ka haramta halal ko ka haramta halal to Allah ce mata'un qalilun wala kuma azabun alim ba za a je ko ina ba sai Allah madaukin sarki maka azaba ko kuma san birgewa da san shahara hubbuz zuhur kosawa a jini kosawa a san ni kosawa in samu fice da ɗaukaka yana sa mutane suna yi ma Allah da annabi ƙarya yana sa a ɓoye gaskiya ko kuma a yi makarya fenti duk waɗannan abubuwan ba daidai ba ne malamai a ji tsoron allah a bari male ce mas'olona an nisbatihi ilallahi annallaha harramahu bayi su sani allah maɗaukin sarki sai ya tambaye su dangane da duk abin da suke ƙoƙarin danganta shi zuwa ga allah cewa kun ji abu kaza ɗin nan da muka faɗi to Allah ne ya haramta kuma sai a bincika sai a ga ba Allah ne ya haramta ba ko ba a bincike ba in ya zama ba Allah ne ya haramta abin da kai kake kokuwa na ka haramta shi ba ko to ka shiga matsala wa mas'uluna an tadyiki ala ibadillah sannan bayin da suke kokarin haramta halal ko kuma halatta haram to Allah madaukin sarki zai ratsa su a ranar gobe kiyama ya masa hisabin kuntata ma bayan shi da suka yi mun gano wannan a abahallahu lahum cikin abin da ya tabbata Allah ya halattar da wannan abu ga bayi su kuma suka kotsa cikin kode jahilci kode son zuciya da neman burgewa suka haramta wannan abin ga bayan shi falmas'ala mala ya ce wannan matsala fa laisar hayyina ba matsala ne mai sauki ba kawai don allah madaukin sarki ya maka baki kawai ka bude baki kai ta surutu kai ta cara gade ba abin da ake nufi ba ke in har ka ɗauki wannan ka kutsa cikin addinin allah kai irin waɗannan abubuwan da muka ambata a baya to wallahi malam ka san ka da mafita ranar kiyama kuma ina ganin wannan harka da yake na malanta ko karantarwa duk wanda ya shige ta ya shige ta ne don ya samu tsira aiko ko ka shige ta ne kawai da wasu manubobi shi sa kowa shiga taitayin shi sau da dama wasu sukan sauraro su malamai malaman da suka koshi da ilimi da tsoron allah wanda sun yi bincike mai faɗi suna ƙoƙarin cibo abubuwa na ilimi suna fayyacewa sai su ɗauka kawai malaman suna ɗibo abin ne daga cikin ra'ayinsu ko tunaninsu su ma kawai sai su fada sai su ta yi annan ba daidai ba ne allah ya shiryar da na hudu ma'ala ya ce wa min fawa'idil aya kazalik mu kullu ma ya suddu an sabilillah yana daga cikin fa'idan da za mu cire a cikin wannan aya da muka karanta malu yake cewa ayan tana zargin duk mutumin da ya zama yana kange mutane daga hanyar Allah da kowace irin wasila ce kafiran da suka gabata Allah madaukin sarki ya bayyana mana irin yadda suke kange mutane daga fahimtar annabi wani lokaci su ce in aka zo ana karatun a ta ihu la tasma'u li hadhal ƙorani wal gawfihi la'allakum gulibun akwai irin wannan ai ta hayaniya yadda sautin ku zai rinjaye sautin shi wannan saddun an la ne yana daga cikin saddun an shi ne irin yadda za ka samu suna bibiyan gidaje suna gulmace-gulmace na cewa a hana wa ne, ko a hana suwa ne zuwa majalisin ilimi don su amfana wannan saddun an sabilillahi ne yana daga cikin saddun an sabilillah mutum kawai ɗebi ƙarya ya rika yawo da ita akan malaman musulunci wai don wannan ƙaryan yi amfani da ita wajen ɓata su da zubar masu da mutunci don al'umma su kalle su ba a matsayin mutane na ƙwarai ba wannan ya sa a watse masu a juya masu baya wannan saddun an sabilin lani shi sa matsayinka na musulmi duk mutumin da ya zo maka da labari na ɓatanci akan wani musulmi to ƙur'ani ya umarce ka da cewa ka je kai bincike in na ba'in, fata bayyano. mafi yawancin mutane wallahi ba sa bincike sai a zo sai a ce maka wai malam wani malamin nan ana zargin shi da ya yayi kaza kawai sai ka yadda abinda za ka tsaya ka auna fara amfani da hankalinka tukuna abinda aka ce malam wanan nan ya yi, a matsayinka na ɗalibin da baka kai matsayin malanta ba tsakaninka da Allah wannan abin kai za ka iya yin shi sai ga kai anya to a lokacin ko dai ka shiga ɗaya daga cikin azuzuwa biyu ko dai ka shiga ajin ƙaryatawa ka zauna lafiya ka ce ƙarya kuke yi wani ba zai iya yin haka ba cin da ni ba zan iya abin da ya faru da abu ayyuba kenan san da ya ji labarin ƙazafi ga nana aisha ƙur'ani ya yaba mu wannan tunanin nashi kuma a gaba allah maɗaukin sarki ce don mai muminai da suka ji ana a sha ruwan tsuntsaye da mutuncin wata mumina ba su ce tsarki ya tabbata ga Allah wannan ƙarya ba ne me yasa ƙudan kuma zuciyanka akwai shakka to abin da ya kamata sai ka shiga aji na biyu shine ajin bincike da ƙoƙarin tacewa da tabbatar da gaskiyan al'amari ba kawai ka zama mahaukacin jaki daga kaji magana kawai amma alluran soja sai ka bazama ka ci gaba da bazawa ba za ka shiga cikin waɗannan mutane tabbas da Allah maɗaukin sarki yake su da cewa liyudilla an sabilillah kenan adadin waɗanda ka ƙyamatar da su da'awan wani mai da'awa ko karantarwan wani malami ko suka zama tare da shi da za su fa'idanti da fatoyi zuwa gare shi to shi kenan za ka ɗibi zunubinsu har zuwa tashin kiyama babin alfahari ba ne a yau ba irin karere da ba a wa malamai ba sharrin da ba a masu kun san abin mamaki wani ƙaryen da wani sharrin mutane suke zama su kitsa maganansu da kansu za su yi aiki ne aikin ya zama mai muni al'umma su rika allah wadare da wannan aikin da suka yi to amma su sun fi yadda da yaban mutane sama da fushin da allah madaukin sarki zai yi da su to sai su kirkiri ƙarya sai su danganta ma wani da suke ƙi. shi sa Allah ce wa man yaksib khati'atan aw ithman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa ithman mubina mutum ne zai yi laifi fa maimakon ya je ya tuban ma Allah madaukin sarki ya dauki matakin gyara wannan laifin da yayi sai kera wani wasan kwaikwayo ya ce ai suwani ne suka zo yin kaza wannan ya halattar mana da yin kaza ga ƙarya ga sharri ga ƙoƙarin saddun an sabilillah da ƙoƙarin kifa kora da gwado ga haƙiƙa a canza ta daga haƙiƙa ta zama wani abu su waɗanda aka sa suke wancan ɓannan a lokaci ɗaya sai shakka ya shiga cikin zuciyarsu ko ba nan take ba dangane da abin da malamai ke gaya masu domin idan hankalinsu ya dawo jikinsu zargin da za su fara yi ashe malaman nan ƙarya suke yi ana fahimtar wannan shi sa karka yadda ka zama daga cikin waɗanda za su ba da gudunmawa ko da da harafi ɗaya ne ko da da jimla ɗaya ne wajen kange mutane daga fahimtar addinin allah allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu shi sa mai hankali a zamanin annaba ba abin da ba a yi ba na saddun an sabilillah tun ma kafin zuwan annabi fa abrahata sarki ne na yaman da yake an san umarni daga wajen sarki na jashi irin yadda ya ga mutane suna yin cincirin da wajen tafiya aikin hajji a garin makka wannan sai kishi mummunan kishi ya shiga cikin ranshi ya za a ce waɗannan maguzawa da ba su da addini suna tara jama'a irin wannan shi kuma abrahata yana bin addinin kiristanci ne a wannan lokaci yana tunƙahon cewa shi yana bin addinin allah ne da allah ya saukar da addinin daga sama shi kuma bai tare irin waɗannan mutanen to shi ne sai shirya ya nemi izini daga wajen sarki na jashi cewa zai gina hamshakiyar coci kuma babu tazara tsakanin yaman da garin makafa don bodinsa ɗaya ne mun gane da wani lokaci in ma baka sani ba sai ka ɗauka ɗan maka ɗan yaman ne ɗan yaman ɗan maka ne sai dai kawai su da yake suna da ƙabilanci da abubuwa na yare da sauransu kawai za ka iya gane wannan ɗan ina ne wannan ɗan ina ne amma garin ɗaya ne kawai kamar ka ce maguma da sabuwar unguwa in kai ɗan poli ka zo magumi in ba mun gaya maka ga bodan maguma da sabuwar unguwa ba ba za ka iya ganewa ba duk ɗaya ne haka ne to haka yaman da saudiya suke bodansu ɗaya ne kawai gangarawa kawo za ka yi don kana zuwa wajen jifa kawo gangara za ka yi haka shiga yaman suna da boda mai faɗi shi sa duk abin da ya faru a yaman saudiya ganin take yana faruwa fa a ƙasanta ne kamar najeriya da nijar to sai ya gina wannan coci ya gayyaci 'yan kasuwa da sauransu allah bai samu cocin albarka ba to sai wani balarabe daga cikin larabawan garin makka sai damuwa da ɓacin rai da kishin abin da abrahat ya yi ya dugun zuma mai hankali kawai cikin dare sai je fada wannan masallaci ko coci nasu ya kashi da ya yaba a cikin bangon masallacin ko cocin ashe an gan shi wannan ya fusa ta abrahata ya yunkure je zai wancan abin da ya nufa zai na farko gina wannan coci saboda ta wawushe mutanen da ke zuwa aikin hajji a ka'aba to wannan saddun an lahi ne abin da abrahata ya yunkuro zai zo ya yi na rushe ka'aba sakamakon dama can da fushin abin da ke faruwa a wajen mai shashekan kuka ne aka jefe shi da kashin awaki ai kawai sai ci gaba shi ne ɗibo runduna bar ma ya je karau da kars gaba ɗaya ya rushe ma ka'aban a huta wannan aiki da himma da ya yi wannan shi ma saddun an sabilillahi ne al'umma na bukuna gane wannan allah madaukin sarki ya tsare mana imanin shi ne allah ce liyudilla an sabilillah masu kirkirar waɗannan lahaul hadis da kuma waɗanda suke ansa daga hannunsu ta hanyar siye ko kyauta to duk abin da suke su sani ƙoƙarin hana bin a hanyar Allah ne summa in kana yudillu an wajibin sara haraman mala ya ce idan wannan abin da aka zo da shi na lahul hadis in kana yudillu an wajibin in ya ɓadda mutane daga aiwatar da wani wajibi tsara haraman wannan abin ya zama haram kun gani yanzu fim in ka tasa shi kana kallo ya hana ka zuwa sallah azhar ko asar da sauransu ko ka kalla da daddare ya hana ka zuwa sallah asuba kama kara to wannan fim din ya zama haramun an fahimta wa in kana yadillu an mustahabbin idan abin da aka yi din ɓannan da ya yi shi ne ya adda mutum daga wani aiki na mustahabbi ne lamye kun haraman wannan ba zai zama haramun ba sai ya zama makaruhi walakin na huyu zama bila shakkin malai ce wanda ya aikata wancan abin da ya ɓadda shi daga mustahabbi za a zarge shi a yi allah wadarai da shi wannan ko shakka babu bayan nan sai mala ya ce min fawaidil aya alkarima ta harimul huzi bi ayatillah haramun ne izgilanci da za ka ji wasu suna yi dangane da abin da ya shafi ayar Allah ba ma ƙur'ani ba ba ma hadisi ba ba aiki daga cikin ayyukan da alkur'ani da hadisi suka yi umarni da yi ba kaga izgilancin da ake ma mutane to ƙur'ani ya hana mun fahimta izgilancin da za ka zo a matsayinka na mutum kana wa mutum musulmi ɗan uwanka to allah bai da wannan ba to balantana izgilancin a ɗage da shi ya koma kan allah da awayin allah to wannan haramun ɗin ya kai matuka. akwai sanda annabi da sahabbai suka shirya za su yaƙi A kan hanya al'adan munafukai dama in za a yi tafiya irin wannan shine suna ware isu isu ne yan inamu inamu ku zo mu ci aikinsu shine kokarin sa shubuha da shakka a cikin zuciyar muminan da suka tsayi wajen bin annabi da gaske wannan shine aikinsu to ana cikin tafiya a wannan fita da aka yi za a wannan yaƙi sai su waɗannan munafukai sai su koma suna wa muminai izgilanci ji su gaba-gaba ɗin sun je sun baibaye ɗaya annabi ji cikinsu ɓula-ɓula ba abin da suka iya sai ci kawai amma matsorata ne yanzu ana zuwa aka yi wawan kora duk tserewa za su sa ta izgilanci suna ta abubuwa sa ta ɓata su wannan ya fusa ta Allah da Allah madaukin sarki ya ta san masaukar da aya to sai ɗaya daga cikin mumine ya ji sai kallu waɗannan munafukai ya ce da su wallahi maganan da kuka faɗi ɗinnan na ji ni ko ba inda zan zame da ita sai kunnin annabi sai suka ce je ka in ma ka je ka faɗa za mu je mu ƙaryata ka in ma ka je ka faɗa ya kira mu ya tambaye mu ai za mu ƙaryata huwa uznun shi mai sauraron magana ne in kuma rantse mai yadda yake yi aka je aka gaya ma annabi maganar munafikin da ya kirkiri magana ya fara faɗin da sai sheko a guje sai zo ya riƙe likafan dokin annabi annabi na tafi bai tsaya ba jawabi yake so ya yi gamsar da annabi cewa fa shi mai gaskiya ne ina ce ina kunna na hudu wa al'ab ai kawai ɗan hira ne da muke tattaunawa imu imu abokan tafiya don kan mu san tafiyar muna yan wasanni da raha amma wannan ya zo ya wai mun ce kaza mun ce kaza mun ce kaza tsakanin da Allah hira suke tsakanin da Allah raha suke amma ya ɗauko wannan magana ya ce su ga abin da suke ainihin take sai annabi allah ya saukar mai da ƙul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un in ma hiyaran ne in ma rahan ne in ma tattaunawa ne don ku gani san tafiya sai kuma ya zama izgilanci da wasa abin ya koma zuwa ga allah da annabi da ayoyin shi don Allah ku kalli duk matsalolin nan da suka faru yanzu abin da waɗancan munafukai suka rika faɗa akwai inda suka zagi annabi akwai inda suka zagi Allah akwai inda suka zagi alkur'ani amma cin da sun tasa waɗanda su ne 'yan dakon alkur'ani da sunna gaba suna ƙoƙarin ko da tsiya ko da arziki ko don me su sai sun zubar da mutuncin waɗannan ne sannan bukatansu zai biya to illan abin ai ba ga waɗannan zai tsaya kaɗai ba zai shafi aya zai shafi hadisi yayi haka ne da ai Allah ba shi ya sauko ke karantar da alkur'anin ba kuma annabu ba shi zai dimanta wajen karantar da hadisan ba dole dai wasu malamai ne za su yi to shi sa sai Allah ya ce yanzu da Allah ni haɗe da annabin shi gami da ayoyin kuke izgilanci to la ta atazuru kad kafartum ba da imanikum ana fahimta to shi sa duk wani izgilanci da za ka yi wallahi al'adim ka nemi mita ka auna inda fita duniya da lahira yi ta yi in kuma an umarce ka da yi in ko ka auna kaga ba fita ko ina ba baka shawara ka je kai ma'anu ba salati ka haƙura ɗaukaka da karɓuwa da ci gaba da kake ganin allah madaukin sarki mawani wallahi haka Allah ya ga dama ba dabara bane ba kokari bane ba wai san kai bane haka Allah ya ga dama ana fahimtar wannan Allah ka tsare mana imanin mu mala yace wal ubi bi ayati hukumuhu al izgilanci da mutum zai tsayi wajen yi ma'ayoyin Allah madaukakin sarki to hukuncin wannan izgilanci kafirci ne famanista haza bi ayatin lahi fahuwa kafirun bi nassil ƙor'an mala ya ce duk mutumin da mutumin kowaye jahili ne ko malami ƙarami ne ko babba muddin da ya baligi gini mai hankali ya kuskure ya sake yi ma'ayoyin allah izgilanci Ta wannan ya yarda ya zama kafiri da nassin alkur'ani inda allah maɗaukin sarki ce wala in sa'altahum da za ka tambaye su la ya ƙolunna inna ma kunna na hudu wa nal'ab ai 'yan wasanni muke da ɗan tattaunawa tsakaninmu kawai don kan mu gani san tafiya ƙul in sun faɗi wannan tokaci yanzu ne yana daga cikin ɗabi'un munafukai ne mai ƙarya abin da suke nufi ba shi suka faɗi ba ƙarya shisa duk mutumin da yake neman ɗaukaka yake neman fice yake neman suna ya nisanci ƙarya in har kana karya don ka cimma wannan manufan allah ba zai sa ka yi nasara ba ka san wannan to shi ne allah ce a in sun faɗi wannan ka ce a billahi yanzu allah ne wa ayatihi da ayoyin shi wa rasulihi da manzan shi kuntum tastahzi'una kuke mai izgilanci kuke ma ɗan kera, kuke ma habaici da ɓatanci lata ta zuru rabu da su gaya masu kar masu ƙoƙarin kawo uzurori da hanzari kasan dama sun raina annabi wai duk abin da ya taso su suna da abin da in sun je za su tsara shi to yau hanzarin naku ba a bukata kada ka fartun ba da imani kun kafarta bayan da kuna da imaninku yanzu ga wannan aya ta daga cin ayoyin da suke tabbatar da musulmi zai iya ridde bar musulunci domin Allah ce kada kafartum ba da imaniku. Fahuwar sarihun filkufur kufur ya ce kaji abinda ayan take dauke da shi fitowa ne karara ta bayyana kafircin duk wanda yake izgilanci ga ayoyin Allah ko yake izgilanci da addinin Allah ko yake izgilanci da manzan Allah ko yake izgilancin da zai kai zuwa ga zubar da mutuncin alkur'ani ga sunna alkur'ani da sunna duk wanda ya wannan kowaye zai iya zama kafin. shi yasa malamai suke cewa luhumul ulama masmumun naman malamai tafi gare shi ba ruwanka da wani malami in bai ma ba ja ka kai shiru yayi ma wani an fahimci wannan da kyau ko amma kai ba fatakan kawai da ƙarfi da yaji sai kawo da cewa shi ba mutumin kirki ba ne in allah yana kishin shi to ya ka iya ya ka iya allah maɗaukin sarki ya kiyaye mala yake cewa wali haza kalal ulama da wannan ne malamai suka ce inna man ƙala kalal kufur walau kana hazilan don mutumin da ya furta kalman kafirci a bakin shi ko wasa yake yi au mazihan ko gaddama yake yi fahuwa Kafiru, wannan kafiri ne ba a wasa da wannan harkar ka zo kana ba'a ka zo kana son ka cimma wata manufa sai ka zo da abin da yake kafirci ne Allah ka zama kafiri kai tsaye faman sabballaha aw rasulahu duk wanda ya zagi Allah ko annabin shi au dinahu ko addinin Allah walau kana hazilan ko da ko ba'a yake yi yana wasa to fa huwa kafirun malam kai tsaye ce mai wannan aiki ya zama kafiri li'anna haza wal iyazu billah a'azamu min an yusabba jahidan wannan ma fa yafi girma ga wanda yake zagi da gaske yake yi nan dama abokin hamayyanka abokin adawanka wanda ya riga ya bayyana ya fice to zagin shi bai fiye damunka ba sama da wanda ya ce yana tare da kai amma a gefe kuma ga abin da yake a ƙarƙashin ƙasa an fahimci wannan da ƙarshe male ce daga cikin fa'idojin da za mu samu cikin wannan aya alwa'idu shadid ala man hazihi haluhu ayin ta yi bayani dangane da narkon azaba mai tsanani da allah ya tattalar ma duk mutumin da ya zama abin da ayoyin nan guda biyu suka lissafo wannan shine halin shi to zai haɗu da azaba mai raɗaɗi da ƙaunihi domin faɗin Allah da ya ce ula'ika lahum azabun muhin lalle waɗannan mutane suna da azaba ta tozarci azaba ta wulaƙanci azaba ta ƙasƙantarwa Allah maɗaukin sarki ya tsare mana imaninmu ya kiyaye mu daga faɗawa cikin irin wannan musibo ya kare mu ya kare mana imaninmu ya tsare mu ya tsare mana ayyukanmu ya tsare mu ya kare mana dukkanin tunaninmu kan mu fada cikin waɗannan abubuwa na lahaul hadis da kuma saddun an sabilillah da duk waɗannan abubuwan da mu karanta ya taimake mu ya agaje mu aiki da abin da Allah madaukin sarki zai kalla ya karba kuma ya yadda da mu sakamakon abin da muka yi nan za mu saurara sakamakon ƙorewar lokaci muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta استغفرك واتوب اليك السلام عليكم